أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلاين الصلاتين على رسول من والاه zai dai da muka yi hanyoyin da za a bi a tafi wannan a shiga wannan daji ma'ana irin har hanyoyin da aka bi na wanda akwai shi dan akwai shi ta da daji ya nuna kuma kawa lobe wanda ya santa shi ne don nasu da san daji dazuzzuka don haka zai rike hannunka ya sa da kuma ka sakan mai lamari a ƙarshe ya nuna in ko ka gaza kamar kana da farin kwalli cikin maci gare ka ka ɗauko dai ka sha hashiyar da saura to haka misalin in nasu da yake ai nuna idan ka zo ne ba za ka samu wahalar tambaya ba ko gurnanin kare shine kamar baiti nan da riko cewa na hatta ma tasiru kilabuhum la yas'aluna an sawadil muqbili baiti na Hassan Sabit radiyallahu anhu سبحانكم زي چې دا وایي چې شرف البراءة إذ تسمى باسمها نسبا وإذ وافته أول مولد ولقربنا إذ كان منه أرضها ولسائر الدنيا بهذا المقصد بل للسماوات الأولى إذ كان منها روحه فلتعل منه وتمجد شمس الزمان وسعده وملاذه ودد المحيل وبنية المستفد والدار مين الليل هو ناره من نوره مؤذن يد المتعبد حتى توهم سبع أمات له زوجنا نور من بسبعة أعبد إله to دي dai yace wanda aka ɗaukaka haka kai sharafan ɗaukaka ta tabbata ne lidar ata ga ata shi ne garin mallan ɗan nasu to shi ta ɗaukaka ita samma don ya yi suna ne shi mallan ɗan nasu shi ta bismi ha da sunan dar'ata nasaban ga jinginawa abinda an nasaba ga ta nahawa ba waccan ta nasaba ta relation don ana ce mai addar'iyu ka gani ko addar'iyu kama ce ɗaukaka ta tabbata ga sakkwato don ana ce maka as-sakkwatiyu ne addar addar'iyu din nan to wanga ai ba a gushe ba manya ma haka suke albarkacin sunan da ake musu lakabi ana musu nasba sai garin ya ɗauka. kamar bukhari kaga bukhara Kama shi ibrahim in ya kaulafi radiyallahu anhu ka gani kaulaha kaga kai ko to shine haka ma mutanen duniya kamar irin yanzu misali yan boko kamar a ce shagari kaga gari ne ya da kuka sabar da shi kamar yar ado ko wani shugaban kasa na mu to shine irin haka to don ni wa iliya fatu don ta gayyace mai ita wannan dar'a din awwala maulidi ita a farkon haihuwa kai. to kalimar maulidi din nan ba ta mazgari ne ba asalinta na na cewa wurin haihuwa ba awwala maulidi ta farkon haihuwa ce ma'ana na an maskaɗo ra'asi don me ka'idan nan ta tashi cewa ba zai maimaita kalima ba ko kaga kalima da kalimar sun maimaitu to waccan tana da wata ma'ana ga tana da wata ma'ana don can ya ce qaumun azizun jaruhum lakinnahum yasri bihim an walidaini wa maulidi to maulidi din nan wancan shi a wurin haihuwa ko ko maulidi haihuwa dai aka ne to sai ce wani garbina sai hadda, yammacin mu ma ɗaukaka ta tabbata gare shi hmm. don me in min minhu arduha don ƙasar dar'ata ta kasance minhu gare shi to gaba ɗaya sai zan wannan ƙasar dar'ata gaba ɗaya duk ta watsan ma ta watsan ma gabas na ce gabas yamma ta shige ci ta galibi ne yamma ya yi to gabas kai wani sayar duniya ga dukkanin duniya ma duk ɗaukaka ta tabbata gare ta bi hadal maqsad saboda wannan manu'at cewa ɗaukaka ɗaukakan na nasiru har duk duniya ma ta samu wannan ɗaukaka tun da rauni na cikin duniya ya samu kai cikin duniya to wannan zamani nashi an samu ɗaukaka bal kai ba ma watan duniya ba lissa mawatul ula an wuce kasa kenan hassan mai maɗaukaka hmm. ɗaukaka ta tabbata gare su don me In kana min haruhu don an samu rai ne ciki ai horko ai rai ne na ciki an ka talice shi kuma yanzu rai ne ya koma ciki lokacin da zai rasu amma nan dukkanin ya rasu na ya kama gana kuma ba ya ta dan marsiya ba za mu ji dalilin da ya ta nan gaba kaɗan fa sababin haka fa sabab farta hu. ita sama ɗin ma tsammai bakwai ɗin nan su ƙara ɗaukaka gare shi wa tamjidu su ƙara girma ba su girma dama suna da girman don akwai rayukan annabawa da sauran salihai ciki don haka tun da ran ɗan nasiru na ciki sama ɗin su ƙara ɗaukaka su ƙara girmama kai wanga mutum baban zamani da kaji ana yabo shamsu zamani ko shamsu zamani ke an shaha mubtada shi an ranar zamani gaba ɗaya na haskaka ma mutanen zamani kuma sa'adu shi an daɗin kan zamani ne ma'ana shi arzikin zamani ne wannan laduhu shi an madogarar zamani ne ma'ana dai majaza ma'ana mutanen zamani kuma jadal mahili shi auren sama mai yawa na hori ana cikin matsala hori ta ilimi ko ta dukiya wa almustar mustarfidi shi an wadatan mai neman taimako dama guniya wadata kamar littafin shehun abdulkadir jilani kada Allah sirruhu guniya alguniya to ni dalibi da haqqi haƙƙi alguniya wadda ta wadatar da mai gaɗar gaskiya ai ciki na yawa ce miyagun aƙidun nan masu yawa ya ce addinin ma'aiki zai kasu wurin saba'in da uku ya ce 'yan shi'a sun ɗoki wurin talatin da 'yan kai gaba ɗaya sun kwashe su gaba ɗaya ma da cikin alguna duk ya tona asiri radiyallahu kai karshen ta ma sai da ce tabban lahum ila da hari. Allah ka halaka yan shi'a har karshen zamanin ni wani abin Qadir Jilani ka ko san akwai hadari gare su sannan na addu'a shehu Usman ta tawace su ai Wadda hari zamani nurun mai haskaka mai haskakawa ne ga lailuhu dare ne abinda aka nihi nurun ɗin ga ma'ana te munan wurin kamar can cikin suratun nuri Allahu nuru samawati wal ardi alamunan wuri ne ku shi Allah da zamanin nan nurin mai haskakawa ne shi zamanin ga lailuhu dare ne wani haruhu da rana ce ma'ana ba dare ba rana duk haske ga zamani to duk wanda hasken kuma kakka haka ɗaya ne min nuri daga hasken mallan dan nasiru Kunga lamiri na lailu wani haruhu to lamiri ne ya udu ila ila dahari ko ko min nuri ya udu ila shekhi ibn nasir dari to mun ji yanzu zamani da daddare da rana biyu na da haske ko to na biyu kuma sifa ta biyu mu'udin shi zamanin da kai ne mai ba da yabal muta'addi hannun mai bauta ne ma'ana zamani ya ba da hannu ne ga mallan ɗan nasu da yana jan yadda yake su don waliyin Allah ne ba a gushe ba amin dama haka manya manyan mutane suke sai Allah ya sa yansu abubuwa su gudana ga hannunsu abin ya soma ne ga annaba irin annabi Yusuf an san rana sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an rana an ce ta gani lokacin da sai na ali radiyallahu anhu ce bai sallar asar ba yake ce rana ta dawo sai ga rana ɗaya ta dawo da baya da baya sai dai sallar asar ce ta koma ta koma kuma to to haka waliyo suke sai ka ga Allah ya ba su iko wani abu sai su ce ayi kaza ko kaza kai yi kaza misali to irin haka to nan sai mu kiyaye cewar da dare dare da yini mun san dare mace ce ko hmm. rana yini ba namiji ne ko don haka in za ka ce dare za ka ce hadin laili za ka ce hadan laili shi ko na hari hadan na hari to mun ji mace da namiji dare da yini suna da suka ta haskaka kuma da ta ba da hannunsu ga mallaka na su da ya ja su hmm. to waɗanda daren da yini hatta ta wahama wahimu sai an kaddarta wuri hatta za a samu wani mai zato ta wahama ya zaci saba ammatin kuyangi bakwai mata waɗanda su kuyangin nan bakwai na zanji ne hmm. ƙabilar zanji waɗanda baƙaƙe ne ƙirin in sun kai murmushi ko suka yi rayuwa ga haurinsu su dai a ganin haske gaba ɗaya duk duhun duhun suke to mun ji bakakin ga na sai aka aurashe su bisab'ati a abudu da bayu guda bakwai maza ne rumin na rumawa to lahu na mallan dan nasiru ne abinda aka nan. su rumawa dama ban al'asar italy kenan ai harare ne su su ko ga bayan ga mata bakake ta hanka hada su ai cikin iko Allah da kyau da a samu harare ba ko mm. an samu iri kenan to bayan haka wancan dare mm. shi ya kamanta da waɗanda ammatin ɗin nan mm. tun da dare mace ta ko sai kamanta da ammatin guda bakwai ita ko waccan rana rana yini kenan da ya zan namiji ne sai kamanta su da sabata abudin bayi maza guda bakwai kuma harare musa rana tana da wari ruma na da wari dare na da baki waɗanga bayi su ko suna da baki don haka tashbihun tamthilun ne to mun ji sifa guda sannan sifar dare da yini yadda ka sai an ka haɗa ruma ɗinnan kwarare da waɗanda zanjawa bayi baƙaƙe za su soka su dare da yini to an haka lokacin mana dan nasiru da dare da yini duk haske gare su kenan gaba ɗaya hasken mallan ɗan nasiru ne kenan lokaci ne babu dare duk haske ne to sannan tufa ta biyu su daren sun ba da kansu gare su da rana ya ja su to ai sifa ce ta bayi idan mutum na da bayi zai ja su yadda yake su don haka gaba yadda aka san bayin garuma guda bakwai maza da bayan ga mata guda bakwai na zanjawa na daidai su hagarwai suka zan harare suka ci munye kenan an haɗa aure kenan sannan kuma sita ce ta baya duk inda ka ja shi kana kai shi sai da kaka son kai da shi bayan ka maza da mata to haka dare da yini na mallan ɗan nasiru gaba ɗaya sun yi haske sannan kuma yana jan su yadda yake su shi ya mana musabbahun da musabbahun bi to bayan haka dai zai ci gaba da yabo ne yace zamman rikaba mallan dan nasiru ya akalce abubuwan hawa ya samu su akala kenan musharrika yana mai tasan na gabas to kenan shi mallan nasiru na rana ce ai fa ajibtu don haka sai ni mamaki min shamsin ga rana ruku tana wa ko bisa ga zaharin ban hukun kasa. akwai mamaki rana da an ka sani sama yanzu ga rana kasa, to ga mamaki duk dai na kare yabo ne malak nasur shi kame ga rana nan na tafiya kasa na kanta kamar can wani mawaƙi na yaban wata yace kamar tuzallina ni wa min ajabin shamsun tuzallina ni min shamsi qamat da ni min shamsi نفس ahabbu ilayya min nafsi yace kama tudallilani wa min ajamin nafsin tudallilani min shamsi yace ta tsauta na min yan nuwa akwai mamaki a ce ga rana kuma na min yan nuwa ga rana rana guda mace majazi rana guda kuma wacce wanda an ta sani rana ba ta yan nuwa sai ce to rana na min yan nuwa daga wata rana kenan mata ya kan to shi ne zai ce na mamaki a cewa ga rana suna haskaka kuma bisa gaban hagu guda ba can mun yi fudfudi nan fadfadi ta ga wasali ya bambanta suna haka kalimar ba guda ba ce can fudfudi nan fadfadi wata liyar canza can to ya ta ba dale ha inda ya bayyana gare ni annahu ashe shi su da rana hanci ne gaba da shi mallan nan nasu ranar hantsi ce za a zahaba tattahili madala'iha ga mahudatta maimako da aka saba rana ta ta ina mahudatta to yau ga rana ta sama mahudatta gabas ke li ajalli mahi girman al'asadi daukaka ne maladan nasiru ne kenan nan duk dai salo salo yana nufin ga yana makka ne to shi maladan nasiru wajadan ruwan sama ne jala wanda ya ya mahalan hari da yamma kenan nan ƙasa ta yamma ya ya duk hari duk wata bukata da ake ta tarbiyya da ba za ilimi duk ya rasuwa to yanzu ya kare da gabas don haka rayar humaraitan muzni shi girgije ne walmi zuta da mai sarko fanta haya sun yi nuni lissarki sun tafan da gabas yanzu kenan makka ya ilimi ne kamar yadda shehu abdullahi suka yi da muhammadu sambo lokacin da ya ce da rabu an sofa yardu ya ga hukar da zawari inda ya ce ya zauna can wurin shekara biyu yammil ma'ali can cikin tabinu a tabinu lura ta ta nisu abdullahi to haka ne aka yi nan don haka wani biyu kauni majibincin mutane su ne mutanen yamma kada ya koma na hawa maliki wajen mamallaki ne shi ne Allah to ya kai mustahadisan yana mai sabasuwa mai jaddadawa kiran lil ahadi ga alkawali khairu mufrihiyyan abin zai kewa abin da suka nuhi nan ya koma wajen Allah ya sake jaddada alkawali na an so harkar takardar girma wadda zai taho ya ci gaba da watsa mutane harkar sufanci to shi ne sai ce to da ta wurin mamallaki ne ta sai zo binan shirin wala ta takarda ta ta shi min shirin wilaya saniyan ta biyu ma ya hansu ta farko kamar me aka ce mata rizal yanzu ya hansu certificate saniyan ta biyu wadda aufa ta cika kabe haya da ita mimma a tana abin da ya zo ba da bade farkon lamari kenan ga takarda ta yi ta hayar can don waccan rijal ta ga ko certificate can to shi ɗaya ka min dama shi ba da bade ba da ba da ne sai aka yi tahfifi da abin nan ba da ba da ne ya ce ba da bade farkon lamari to wani wuri kuma mustahadisan lil ma'ana mustahadisan lil haka yake can wata nuska to ya ya gayyace wa makamatul huda matsayi matsayi na shari'a to abinda an matsayi matsayin shari'a irin dogara ga Allah da yadda da hukuncin Allah da tsoron Allah duk su an makamatul huda to ya gayyace musu to ana na ana na himmatu min hidi himmai mai zawar su ya fasa matta da kuka biyu da shi lima kama Ibrahim har ya ta san makama Ibrahim shi mana ɗan Nasiru ya tafi can to fassara guda ko kuwa ni makami ibrahim ya ta sannan matsayin annabi ibrahim alaihi ya kwaikwayo da shi dama ai ka'ida kowane waliyi ana samu ne cikin manzannin nan ɗari uku da sha uku kowane waliyi ya yi koyi da wani daga cikin ni a shahidi wa abdullahi cikin littafi ne maɗiyatu da ilil ma'adi ya yi magana a kai ya ce lokacin da annaba da manzanni suka bar ƙasa gaba ne sai ka ta aza kuka ta ce yanzu ba wasu bayan Allah da ke tafiya gare su Allah ce ƙasa ta sha kuruminta ya yi mata alƙawalin. zai ba da wasu bayan Allah na za su maye to shine aka kawo waliyyai ɗari uku da sha uku yawan manzanni kenan kowane waliyu guda yana tanhalin manzo shi ya nan. to yana koyi da hanya ta wani zai koyi da annabi musa wani zai koyi da annabi ibrahim wani zai koyi da annabi isa ga sunan dai haka haka rabba duk wani yara su za a kawo wani kamar yadda muka san akwai irin akatado akwai akadaro akwai abdalu akwai mujabba akwai nuqabba'u akwai mujab akwai abdalu akwai akhyaru akwai gauf to duk dai ga sunan duk wanda ya rasu za a kawo wani madadi ne to haka nan kullum ba ta wahanta su su ɗari ku da sha uku to da ya zan ila baitul mudafi zuwa ga ɗaki abin kewayawa shine ɗakin Allah to yaushe zan ya ta san ɗakin Allah bu'ai da ma abu bayan shi kai ne ya zama maɗafan ko shi abin kewayawa lil wufudi ne wufudi ne lil wufudi sun daga jama'a masu muhuwa ma'ana ko shi can gari ne ko shi kai ne dawafi ne aka ma'ana mutane na zuwa wuri ne shi an manuwa to bayan ya zan haka to yanzu shi kuma shi ga yana kewaye ɗakin Allah kuma haka lokacin da ɗan Nasiru ya tafi can maka wurin yi hajji labar mm. to zai kamanta gabas nahi da ya bari kamar wata mata ce mm. kuma ita kanta gabas din kamar wata mata ce to shi ne ce labanin garbi gaban yamma turjin yamma mm. fada da daɗa ya zama adilan ya hinta daga kayan kawa min husaba da ɗan nasiru ya tafi ka gani ko to kuma wa alala zanin garbi asna sai ka ce wa asna mahi daukakan min jari abin likawa ga ya da ni wa ala ya tabbata ga labarin sharki gaban ita ko yamma ita ko gaban yamma ta lika ma kanta abin waya ma'ana dai mutanen yamma ba daɗi hmm. sai kamanta kawai mace ta a abin waya ba harka ba ce sannan mutanen gabas yau kan sun yi kawa da mallan ana so daina can wurin hajji kuma ba a san lokacin da zai dawo ba dana falgarbu yamma din nan mustun sa'ad da ya mustagar bihi aidin nawa mustun sa'ad da aidin nawa hannuwan nisanta fa ta rabota bihi da shi ma'ana lokacin da biyan nisanci yamma mm. to sai gabas ta koma kamar ribatin kamar macen da mijinta ya kwafu tana so ne amarya mijinta kuma bai nan muduwar da a tun sa'a da ta yi ban kwana da shi lam ta hajji ba ta yi kwana ba kenan sai da dawo to haka mutanen yamma gaba ɗaya suna nan ba su kwana sai da malam ana so da tosa nan za su kwana to waka annahu ka ce shi yamma din hmm. na da tun sa'ad da mallan ɗan da nisanta to ka ce shi yamma jafnin kwarhin idanu ne ba na an mu da kwana ne nisance shi haka yamma ta koma auko ko sai fuhu takobin shi jafnu dama kalmar jafinu ana ta jafnu kujen takobi shi a jafinu wana ta jafinu kwarhin idanu to mun ji dai wanda jafnu na zuwa da an mu ko auko ko sai fuhu ana jafnu saifi mu dangala mere ne jafni ai ko ko jafna saifi kenan ku jan takobi an ka hisse shi min mis adi daga kube ne ba ku san ba harka ta ba an hidda takobi daga kube ne to haka yanda ta koma idan da mu rantsa sanar da aka meshe shi to wani harihu ranar ranar yamma din ranar yamma ba ya ka haske ba to mudda na tun sa'a da mallan dan nasiriyan nisanta ya wannan ranar laisa bi abiyadin ba ta da holi kullum cikin duhu ake ko ga rana to ba ne da daddare ko duhu bisa duhu ke wallahi shi ko dare daren can gabas dare ba in ya faru lokacin da mallan dan nasiru ya zo dare laisa bi asiri bai sake baki ba tun da mallan dan nasiru na can dare bai baki ka gani ko to ne da rana haske bisa haske dama ce daru nuru laili wa naharuhu min nurihi ya ɗanye da muta'addidin don haka wafa ya dawo shi ai ya zayyaki to yanzu mana nan ya dawo da hajjin ne shi ne zai magana wafa ya dawo fa sababin dawowa ce ashirakatil da gaba ɗaya duk gari suka ɗauki haske kuma samarul muna ɗin itacen gurace gurace wa aina at suka mina dama sun yake yanzu sun na saboda da nasu ya da sun nemi min kulle far'in ga kowane rere mun idi wanda an amtaccen rere ta hatarzu suna rangaji san wahuzi ilayki bi jisin nakhala sagar alaikin rukaban jamiya san kuma mai shirin ya ce akafna ala amdahihi nastabibuha fa nahtazu kal arsani raɗi saradibuha hmm. fana hatauzu din nan sai ta hatauzu suna rauraya suna rangaji min ɗarabin saboda farin ciki ya ɗiyus ya kanwal kalawo labbi su kasan akwai begen da zai sa har mutum ya tuma sama to suna rangaji to ne misalin waɗanda mutane garuruwan kama bilimin mahamatin kamar wanda ya shiga cikin duhu ne ga mahamahin sun korin daji wanda su ne gala an yi ne alama ga ɓacewa ana na ana nan falaha badrun muntabi sai ga sha hudun wata wanda ya tattare ya bayyana ba ya kan jin daɗi ba iri kaɗan ya bace to wanda ya riko shi ne wani wani na rakumi ne ya ɓace cikin duhu kuma cikin daji ne in yi ta guda ya ta guda. ana na ana nan sai ya ga hasken wata dai a sai ya ga rakumin da kusa gare shi ya rikici ya rasa wani irin yabo zuwa wata ce kai wanga wata in nace dai Allah ya yi ma rabo da haske lalle kuma haka ne in nace watan gaba ka gushe ba kuma lalle kai baka gushe ba dai kana nan da darajar ka to shi ya rasa da irin ma yabo zuwa wata da ya rikice saboda jin daɗi kamar ko hadisi ya magana wannan wanda yan min ya ɓace da kayayyaki wanda hayo ya kore wurin jin daɗi to su dai gaba su wata kore su waɗannan garuruwa gaba ɗaya ma'ana mutanen garuruwa kan majazi ƙuli suna ce ahalan lale bil imami da jagaba jagora wa marhaban lale da ala ce ahalan wa salam wa marhaban halar lale wa marhaban maraba ma'ana marhaban to ƙaune ba kamar da dagogga ke cewa lulgaife ga girgije ba adal mashhad ba shiga cikin shekarun hori to yadda ka san da gudu inda ba wata matsala don irgwati inda gaba ɗaya wasu alamar ruwa bayan kuma an yi hori ƙarin hori sai ga girgidi ya taɓa mai yawa kaka to don haka dama da ruba da gaisa ana son a haɗu don in guda ga guda ba har bace ba in ga ruba ba gaisa tare da shi kamar da can mutanen biyu na yaban mai gida ne sai daula lokacin da sai daula zai tafiya yace aina azmata ayu hadal humamu nahnu nabturuba wa antal gamamu yace aina azmata ina ka ta sama ina kai ne ayu hadal humamu ya kai wani shugaba na hana nabturuba mu a tsirin jibawa antal gamamu kai ko ka girgije don haka ya zaka ce ka ban mu ba mu yi da kai to shi ne wanda kaulin da bayan lalbaitu ba adal mushari to wanda wurin ciki yana so ya kamanta mana shi sai ce bari hannu da shiri irin wurin cikin mutumin da an kawa bishara bil ne da yaro ai bishara da an samu ɗa namiji bu ai da ma asin bayan ya yanke ɗan ma har ya ce kai kila ne zan samu haihuwa ba ka aka yi da matar annabi rayu bishara ba ta sakkar wajawa kal azizun abi shi ne har can kuma suka ce kalu a ta'ajami min za ku rahmatullahi alaikum can cikin wata sura ko ko yana zulumin da wanda an ka zalunta hadumin wanda an hakari da an ka zalunce shi mun ga sai shi an taimake shi ya kajin daɗi kenan to irin wanga horin ciki suka don mu don mallan ya dawo da hajji to shi ne duk gaba ɗai duk inda mun ka faru a hoton harko harkon daliya har hmm. har zuwa na yau kan mun kawo ga manuhar ƙasi ga don me wa wannan waƙa ga yanan baitin nan ce fal yahnihu hajjin fal yahnihu hajjin wa hajjin asharaka fi ukki mujin na kuma mushayyadi Ya hajjin hajji wa hajjin a ƙara da wani hajji fal yahnihu ya faranta wannan nasarai wanda shi yanzu hajjin da hajji su biyu ashiraka sun ƙara mai haske sun yi da sansanin mijin girma musayyadi wanda aka ɗaukaka a ƙarfana wanda sun yana ɗansu da yi iya girman to yanzu hajjin da ya ƙara mai girma ɗaukaka kamar ko sai ya da hajji biyu ko abdullahi da cikin tazgini to nan akwai magana da ya ce fali hanihi ya horanta mai rai ai don shi ɗaya ne amma suka siya ta attahani ma'ana wadda ka celebration da dawo mallami ne daga haji dama a idan ya dawo da yake haji kami ya dawo ne sai mai gaba yake ɗari biyar da wani abu don haka murnar dawowa sai da haji ne ya yi don shi ɗaya ne mai warga dali ba ɗaya tun farkon duk amfanin da mun ka samu hannu ga baitul kasidi baitul kasidi nan ce. to don da ya ce hajjin fa hajjin don ta akidi ne wagga kalimar irin ta an same ta da hajjajin musu Sakafi lokacin da yan uwa na biyu suka mutu duk Muhammadu a sunan su ci a'a da aka kawo mai labari kuma ne gida da ya ƙara karon abin su ce ya ce Muhammada ne su ce Muhammadun wa Muhammadun fi yaumin yanzu Muhammadu ya mutu da kuma Muhammadu cikin yini guda rana guda muhammadun hu guda muhammadun akuhu hmm. to shi ne aifarar zaku ya wake ya wake wanga kalmar da shi wanga hmm. ya ce innan raziyata la raziyata misluha fuqdanu misli muhammadin wa muhammadi hmm. ya ce hakika ga musiba babu irinta rashin irin muhammadu da muhammadu guda biyu to shi ne dama shi farar zaku baba ne kawai shirin firin aljabi tun yana yaro yana son waka haka kawai shirin za mu ɗan magana ta yana da kyau nan tarihi ne sai sai da na ya kawo shirin firin baba ne ci da shi nan yana son ya yi har da ƙura'ani farar gwakwa ce yana yaro karamin wurin ɗin shabe ya fahimci lalle ana nan ya su ƙura'ani allah ya san sai su samu kai ne mari ya ce shi ko ya alƙawalin bai sakin kai ne sai rabbi su ƙura'ani don da na su ƙura'ani shi kenan ya saki kai ne tun yana yaro don da baba ne gani yana son waƙe tun yana yaro don haka waƙa za ta ci mai lokaci to shi akwai lokacin da zainul abidina ibnu aliyin ibnu husainin ibnu aliyin karramallahu wajahu wa radiyallahu anhu shi kama kunnen da na zainul abidina wata rana akwai wanda aka ce mai Shamunu Abdulmalik, sham yake ya taho zai hajji na wurin ɗakin Allah sai ɗaya da gosulo ya yi yawa mutane sun yawa to ga ke ne sai a kawo mai kujera ya zauna to yana zaunawa din nan mai gargado a ɗan rage haka ɗin sai ɗaya wani mutum ya fito da kwarjini yana murmushi haka an buɗa mai hanya gaba ɗaya ya shiga sai waɗanda aka kusa ga masarakin da suka ce wancan yana nan sai ce kai man haza mana na wannan na arifu ban san shi ba to ya san shi amma saboda jiya ne kai ya ce a wancan jikan ma'aiki ne jinin ma'aiki ne sharifi ne mutane su koma wuri ne sai ce ban san shi ba to an yi daidai farar zato na kusa sai ce ana a rufe wuni ko na san shi in kai baka san shi ba to shi ne yi wasu irin baitoci masu ban sha shi ne za mu wasu ya ce haɗa lazi ta arifin baɗa wa'atahu والبيت يعرفه والحل والحرم هذا من خير عباد الله كلهم هذا التكي المكي الطاهر العلم هذا المفاهمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله كالختم وليس قولك من هذا بدائره الأرب تعرف من أنكرت والعجم ينا نونا yace ma qala ma qala la qaddu illa fi tashahhudihi mm. laula tashahhudi kanat la auna amu mm. wannan shi kamar hinan shi Husainu eh, shi zai Zainul na bai taɓa cewa la'a mm. ba babu sai da kalmar shahada la ilaha illallah nan ɗaya ce la amma duk inda aka roƙo ne bai taɓa cewa la ba to shi shiga ne يتي يكاد يمسكه إرفان راحتي ركن الحكيم إذا ما جاء يستلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم يتي يبدو حياء ويبدا من محابته فما يكلم الا حين يبتسم ya ce wanda mutum saboda kunya na idan ne kuma saboda kwarjini ne shi ko aka idan ne ba a kallo ne don haka ko magana ba a zairul ne sai ina shi sannan a ga dama a yi magana wuri ya zai shi da ya ce tsarkakakke ne dan girma ne kuma in baka san shi ba ai ɗakin Allah ya san shi saboda yana yawan zuwa wuri ne sannan harami da inda ba harami an san shi sannan dan dan ma ne radiyallahu anha sannan kaka ne an cika annaba da su tsarkakakke ne dutse ne kaza kaza duk dai faɗi to shi ne sai shi hishamu da abin malik sai kawo farar zaku ɗin nan sai ya ɗaure da ɗaure shi farar zaku sai ta saka wasu gaitota dama yana da mummuna ɗabi'a shi farar zaku ya saka wasu gaitota mummuna da yajjiya sai sauri ce laha a sake shi saboda gudun kai sake kawo wasu gaitota da sun yi waɗannan muni da shi ne dawa farar zaku ɗaya farko ya samu matsala yana addini shi'a sai Allah taimaka mai karshe sai musulunta ba shi'a dama duk duniya babu karicin da kai shi'a yanzu sai da na Ali radiyallahu anhu Allah taimaka mai ƙarshen rayuwa ta ba shi'a yan musulunta ya shiga cikin sunna shiga cikin musulunci dama suna daru da jariru hmm. shi jariru dan sunna ne dama asali ne hmm. to ko jariru a irin wani kalimar maimakon kamar Muhammadu wa Muhammadu yace hamsin wa hamsin wata ta'awibun wata ta'awibu hmm. bai ya kara karo magana yace hamsin wa hamsin biyar da biyar wani wani sai ce goma hmm. wa ta'awibun wa ta'awibun hmm. da dawo da ta da ta ko hausa suna wannan kamar yace naira ɗai ɗai ɗai ɗai har naira dubu dan bai kara karo magana to ne to ta gani goma da goma to ne a ce fal yalihi hajjin wa hajjin hajji da hajji ya horanta mu mallan dan nasu rai wurin da ya kara karwa hajji ya kai ce fa ne halihi hajjani to shi ne to sai ci gaba da lokacin da ya komo ya mutane suka kasance hmm. don haka wa ma'aruhu komo wa Mallam dan nasiru hmm. ka shamsi kamar rana ce tazharu wadda ta bayyana da adama hujibat bayan an sha maka ce ta binurin da haske sabi'in wanda ya hauhawa mutajaddidi wanda ya sabunta kamar rana ce ta bayyana bayan an tare ta don haka mallan dan nasiru can gabas ta tare mana shi rana ce yanzu ko ranar ta dawo amin to sai ce nailul ma'ali yana gaya mutanen da aka gare nailul ma'ali samun ɗaukaki ɗaukaki a rogadi waɗanda ayyalwatacce wani hali na su haranta mana ko mu bi lika'ihi da gamuwa da shi muna congratulation din wa juna to shi wanda kuma muhafizatan sahatuhu kuma an tsare ni mishi harhajiya ta harhajiyar ne ne ma'ana ya ta lahiya ya dawo lahiya ko kuwa mahafizatan sahatu gabatan hajji mai an tsare mai harhajiyar ne ne ma'ana Allah ya tsare mai addini ne Allah ya tsare mai ilimi ne ya tsare mai takawa ta duk dai mallakan su to duk dai yana nuna an kusan kawo ƙarshe don haka yanzu inda za mu tashi nan ya hisna kulle mu'ammalin ya ta kulle mu'ammalin wasira da kulle ballade zuwa ƙarshe to akwai wani abin da conclusion eh, conclusion waɗanda mawaƙa ke yi wanda suka san abin da suka yi na adam idan mutum zai kare sai murya ce ta ɗanyi ƙasa husnul ta hallusu ke kenan ya nuna ya kawo ƙarfi don haka shi na yanzu kamar ya so ma ƙara waƙan na shi ne zai ke kiran mallan ɗan nasiru ya ce mai ga waƙa ya kawo mai ya dawo da hajji zai ce ya shi murna to shi ne zai yi kira ne cikin to shi ne cikin tausasa zai mai wannan kiran من زعلان ده رجع من إياه كابيت أمم في متعرض دالية إن شاء الله الله يسترسمكم والحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات